gani nan a unguwar garki village asalin ƙauyen garki kenan inda ake da sarki ina so in gano cewa mutane ma sun san labarun da suke faruwa a nan abuja musamman ma daga fadar shugaban ƙasa malam ko zaka bayyana mana sunanka ni sunana alhassan idris shin alhassan ka san inda shugaba buhari yake hali yanzu mun ji announcement a rediyo cewar ya tafi london domin a ɗan ƙara duba lafiyar shi sakamakon zaben da ke tafe kuma mun yi farin ciki ba don komai ba saboda mun san aiki ne a gaban shi kuma namiji ne jajirtacce a ƙasan amma ai hutu ya tafi ba ce ya tafi jinya ba eh hutu ya tafi amma kuma hutun da ya tafi ai yana bukata ɗan ƙara duba shi domin dama dai mai lafiya ne menene sunan shugaban hukumar tsaron farin kaya wato dss wanda ya rasa mukaminsa sunan shi wallahi na mance sunan shi amma na ji sanar wanda mataimakin shugaban kasa ya bayar a kan shi cewar ya sauka daga kan wannan mukami kuma ma an ɗora wani malam ko za ka bayyana mana sunanka sunana bahisul haƙal hassan kuma idan jiha jihar katsina ne shin ka san cikakken sunan ministan shari'a na najeriya kwarai makuwa abubakar alami shugaban jam'iyyar apc fa mai sunansa kuma adama shimalli. wani dalili ka ji ake bayarwa ya jawo aka kwabe shugaban hukumar dss eto eh wannan a matsayina na wanda ke bibiyar abubuwan siyasa na kasa zai iya cewa wani abu ne wanda za ka yi alakanta shi da siyasa saboda yadda muka fahimta da gabaki ɗaya su kansu executive am na government wata kamfanin zartawa wajen shugaban kasa mun fahimci cewa tsakanin Allah ba su shirya ba zo da wani tsare-tsare ba na da yanzu za su da mulkin kasa yadda za su samu ci. Wato ma'ana wani dalili ka je yasa aka kwabe shi? Ito eh abubuwa ne sun kasu gida biyu zan iya cewa wasu suna cewa shi shugaba muhammadu buhari ya dora shi a matsayin shugaban dss na kasa amma kuma da karshe ya ɗauki wani direction ya koma kamar yana kasuwanci da harkai wasu abin da suke bayyana kenan wasu kuma abin da suke gani ai kawai bai ma yanki fannin wajen shugaban kasa abin da ya dace ne kawai hisa suka yi waje da shi ga wani malami ma ba zai gabatar mana sunansa sunana suleiman umar shin suleiman ka san sunan ministar kudi ta najeriya gaskiya ban sani ba to me ya faru baka sauraron labaru ne na sauraron labarai saboda dalilin abin da yasa abubuwan da bana fahimta a kai shi yasa na watsar menene baka fahimta suna da yawa amma za ka yi misali ɗaya saboda mutane su fahimta dalilin abin da ya sa ba na sauraron labaran kamar na game da ministan kuɗi saboda abubuwan kuɗin ba sa tafiya kamar yadda na taso na saba har na watsar na zero mind dina don in zauna lafiya kan na samu kaina hawan jini lokacin da kake sauraron labarun kafin ka daina wane ne tsohon ministan kuɗin najeriya eh kamar irin lokacin su sunusi lamido haka tabbas a wannan lokacin na kan biye midiya kan samun labarai a kansu mai martaba sarkin kano a lokacin gwamnan babban banki ne ba eh. minisan kuɗi ba ok a lokacin haka aka yi malam ko za ka gabatar mana sunanka ni sunana eh. abubakar ibrahim ko ka san cikakken sunan ministan abuja gaskiya ban sani ba ko na sani dai na manta ma dai to amma kana garin a shekaran nawa abuja na karan kwambi dai in ka ga mutum an san shi yana adalci a mutane ne yi. Eh, sunansa kawai aka tambaye mutum yana adalci ko baya yi ma sunan kawai aka tambaye ka shi ne ce ma idan mutum yana adalci ya zama dole al'umma san shi ko ba ka ba wallahi ban san sunansa ba menene sunan shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin najeriya me sunansa shugaban ma'aikata na wannan shugaba buhari gaskiya shi ma ban san shi ba shi ma saboda baya adalci ne shi yasa baka san shi ba gaskiya ina gare ka don inda yana yi da dole za mu san shi to kai me yasa kake ta dariya da yake bada amsa eh to ai abin da ke ban dariya wato wani abu ne ke faruwa a ƙasan. mu yadda muka ɗauke su a ƙasan duk da Buhari ya ce zo ka rike man nan mun ɗauka kamar yadda muka yarda da shi haka shi ma ya yarda da su ya ba su amana za su iya kyautata ma ƙasan gaba daya ba mu ba ƙasan gaba daya ai mana adalci dama domin haka muka zaɓe su shi kuma duk wanda ya kira ya ce rike mun nan ya ce fa rike mun ƙasan ne gaba ɗaya masauraro kun ji yadda mutane ke fahimtar irin labarun nan da ake bayarwa a kafafen rediyo da jaridu da sauransu kwayewa kan kokuncin yadda mutane ke fahimtar yadda ake ba da labaru a daidai lokacin da ake ma kokarin tantancewa da tabbatar da ba da labaru na gaskiya daga labarun nan na karya yawanci da ake yawan yadawa daga nan anguwar garki nasiru adamali kaya muryar amurka a abuja najeriya